من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبا آه، to bari mu amfani da wannan yawwa to ba shi waye a mun dawo karatu cikin wannan littafi al'adabu al-mufradu na Imamul al-bukhari ɗaya daga cikin littafin musulunci wanda suke bayani game da wasu ɓangarori na tarbiyya za mu tashi babi na ɗari da tamanin da ɗaya hadisi na ɗari hudu ba na ba sha uku ko hadisi na ɗari hudu ba sha uku ba sha biyu ko na'am wannan babi na ɗari da tamanin da ɗaya, babu allazi yasbiru ala azan nasi imamu bukhari ya ce wannan babin zai yi bayani a ga mutumin da yake yin haƙuri a rayuwa da cutarwa na mutane to inda za ka rayu wani lokaci akan samu matsala na ɗan adam wanda ke rayuwa cikin haƙuri da cutarwar mutane hadisi na ɗari uku da tamanin da takwas na adamu ƙala na sha'ubatu anil a'mashi an yahya bunu wasabin an ibin umar an samu wannan riwayan daga Abdullahi dan Umar an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace al mu'minu mu'mini cikakke alladhi yukhalitu an shi ne wanda yake kuɗa da mutane yake hudda da mutane wannan shi yake ce mummuni cikakke wa yasbiru ala azahu kuma yake haƙuri yake haƙuri game da cutar wasu to shi wannan muminin wanda yake hudda da mutane yake haƙuri da cutarwansu khairun to shi yafi alheri min allazi la yukhalitu an-nas daga wannan wanda shi mumini ne amma fa shi baya hudda da mutane wala yasbiru ala azahum bai da hakuri da hakuri shi baya hudda da mutane ya yanki ba ruwan shi da kowa zai yi baka labari ma ce ba ruwan shi da kowa ya'yan shi ba ruwan su da kowa matan shi ba ruwan su da kowa shi ba ruwan shi da kowa saboda shi bai da haƙuri wani kuma yana da haƙuri zai haƙura da cutarwar mutane wannan shine lafazin hadisi a wannan hadisi ya zo da fuskoki masu yawan gaske da kuma yanayi masu yawan gaske amma dai in ka ɗauki hadisin ka raba shi bi daidai za ka samu wato mutane masu imani kamar suna da martabar rayuwa iri martabar rayuwa farko ita ce wanda tafi mutum ya saba da mutane su saba da shi ya rika hudda da mutane to amma fa za su mishi ba daidai ba za su yi mai ba daidai ba to in sun mai ba daidan ba kuma ya haƙuri wannan a cikin martaba na imani shi ya fi akwai wanda yake shi bai da haƙuri ba za ka ce bai da imani bai yana da imanin sai dai shi ya janye daga mutane yau yana nan gobe yana can jibi yana can gata yana can baya harka da mutane malamai sun tattauna a wannan hadisin ba kuma za mu tsawaita ba saboda yana daga cikin hadisin da aka kai aka komo shin da rayuwar mutum musulmi ya haƙuri da 'yan uwanshi cutar da shi ya shanye da wanda idan aka cutar da shi ba zai iya shanya bai tafi abin shi cikinsu wani rayuwar ne ya fi to zahira hadisi na ma'aya yanke hukunci wanda zai hudda da mutane su cutar da shi ya haƙuri shi ya fi amma ba za ka ce wancan ba mai imani ba kuma zahirin ƙur'ani Allah ya tabbatar da haka nan waje alna ba zakon libazin fitnatan haka muka sanya sashen mummine za su rika cin diddigin sashi za su rika cin diddigin sashi sai Allah ya ce a taswiruna za ku yi haƙuri ku ci gaba da addinin ku za ku bashi in za ka bashi ka bashi ba komi an gane wannan ko in kuma za ka yi haƙuri ka addinin to ka yi haƙuri amma fa kai ka samu abu ya tafi maka yadda kake so a'a ai sai ka samu matsala wannan ya ci diddigen ka ta nan wannan ya ci diddigen ka ta nan zahirin qur'ani to malamai sun ce kai hudda da mutane su cutar da kai ka shanye matukar ba zai taba imanin ka ba to shi yafi amma idan za ka hudda da mutane su cutar da kai cutarwan za ka sa ka karasa imaninka to ka janye kuma shi yafi an gano wannan ko domin akwai wani hadisi a na manzala wannan ba hadisin bukari ba ne imam bukari ya akwai hadisin da ya ruwaito wanda yake cewa shafu, an kuna, khairun malil musulmi ko malil mu'mini ghanamun yatba'u biha sha'afal jifal wa mawaqi'il ya fi rubi dinihi min al Ya ce lokaci ya kusa da zai zama fiyayyen dukiyan mumini ko musulmi shine ne kiwon dabbobi ya kora su bayan gari ya samu buka ya yi bayan gari ya zaman shi a tsakankanin duwatsu irin yadda mazala ya fara wato tattalin imanin shi a cikin dutse a cikin koguna to karken zamani ma sun rayuwa ya koma haka mutum zai yi haka ne ba don komi wajen ya tsira da addini shi domin in ya zauna cikin gari to za su raba shi da imani kaga wancan hadisin yana nuna ashe akwai wani mataki na rayuwa wanda yake kuma janyewa daga mutane shi yafi akwai mataki na rayuwa hudda da mutane shi yafi fi. amma duk yanda kai sha tale tale da hadisan da suka zo akan mutum ya hudda da mutane ko ya janye daga mutane zaka iske hudda da mutane shi yafi janyewa daga mutane shi ya fi a lokacin da za ka raka addini in ka ga addininka zai halaka to sai ka janye a ɗan kalmomi kaɗan ba ana so tsawaita ba ne akan wani hadisi ibn qayyim a cikin fawaid ai kowa galibi kowa na da fawaid ai ya kawo ya ce kai hudda da mutane su cutar da kai ka shanye ko ko cutarwan mutane da ake magana a yi haƙuri ya wato ya yana da ɓangarori mafi shaharansu akwai wanda ya kamata ka yi haƙuri da cutarwar naka wato haƙuri da cutarwar kusan wajibi ne ya ce a ina ake samun wannan inda za ka je ka nemo karatu an taɓa samun karatu haka na cikin sauƙi karatu halagari shi to hakuri wajen neman karatu ibn kai mai ce wannan wajibi ne kada ka ɗauka za ka samu karatu haka nan come easy go easy kenan ba a haka kuma hatta malaman sun bambanta wani malamin haka nan za ka yi hakuri da kaushin shi mun taba bayani a baya galibi ɗaiɗai ne cikin ashabu sunan hatta hadisan da muka karanta a babin da ya zo gabanin wannan don hadisan amashi ku ci amash wani mutum ne malami shahararre kusan malaman hadisin nan ɗaiɗai inda za ka samu baka ga sun ruwaito hadisi wajen shi ba amma mutum ne mai kaushin hali in zai koya ma karatu sai wasan kura da kai sai ya jiga ta ka amma haka nan suka yi haƙuri da shi saboda baya gani sosai duk wanda ya zo kusa da shi sai ɗauka zai cuce shi wannan ya taimaka ya zama bai hudda da mutane cikin sauƙi kuma ya samu kariya ta mace kare amma ta mace ya sa a gidan shi shiga cikin gidan ka je ka ɗauki karatu ba ƙaramin tashi hankali ba ne kuma karatun nan bai kora ko ina sai a gidan shi to da kana zuwa kusa da gidan kariyar nan in ta fafare ka haka mutum zai nan a guje da a haka kafin mutum ya shiga cikin wurin karatun ya yi gutu gutu amma kuma haka malaman nan suka nace sai da suka samu karatu wajen shi saboda mutum ne mai hadda da basira in ya faɗi magana ya ce na ji haka ne to in bayan shekaru ka tafi sham ko ka tafi wani gari haka za ka ji irin lafusan da ya yi amfani da shi in yi riƙe abu gangan yake riƙe shi idan za ka ci a kabu sunan kusan kowa na da hadisi shi to haka rayuwa take wani malamin aiki. kuma in baka yaƙuri da ɗabi'ansa ba wallahi ba za ka samu karatun ba saboda haka haka nan rayuwa take ya ce ɓangaren da za haƙuri ya zama wajibi babu kamar mutum lokacin da zai je nemi karatu magabata sukan tafi ɗaukan karatu tsakiyar dare ne mafi yawa su malamai sama malama In ba ka tafi da bawa ba za ka samu wuri ba ba za ka samu wuri ba a inda kuma hadisin nan imla'i ne ana faɗa ne kana rubutawa shifta ne ba wai an rubuta ba ne kawai za ka karanta ana rubutawa ana faɗa ne kana ɗauka sannan aka dawo gida sai ke kofe yin not ka tsara abin da kake saboda aka yi ce haƙuri na wajibi ne da wurin cutarwa a ɓangaren karatu koyo karatu wannan wajibi ne ya kamata mutum ya kama kanshi wannan kada ya ɗauka zai samu karatu cikin sauki in ka koma bayan gari karatu zai wahala gare ka da aka kai cuɗanya da mutane ka nemi ilimi wani lokaci ma karatu sai ka bar gida ka je can ba wadatan abinci amma haka nan haƙurin da shi ne mafita ya ce wani lokaci kuma akwai haƙurin da ake buƙatan sai kawai saboda wata buƙata in buƙatar ta wuce wani haƙurin ba dole ba ne a ya kawo misali ya ce kamar ƙwado ko za ka nemi kuɗi ba ka da shi an dauke ka faskare ko noma ƙara za ka sha wuya to ka yi haƙuri na wannan lokacin to amma ka samu kuɗin ba gobe an ce da aiki sai ka ce me ka ce ba ci zan yi dole ne za ka zai haƙuri ka zai koma ba dole bane sai ka koma ka ka samu abin da ka samu yanzu wani muna tashi daga nan wurin zai je ne kawai jami'ai suke kwanta saboda me yana ne na jin dumin su wani ba waje zai yi ya kwanta ya gani kwanciyar zai yi Allah ya taimake mu to amma aljihun shi na jin da labari a ka can gefen ma da labarai ba su ka jina cewa a bari tukuna sai karfe sha biyu na fito Allah ya man gudunmuwa amma wani in kai sha biyu nan to zai biyu biyu saboda haka ya ce akwai wani lokaci kuma wata cutan bai kamata ka yi haƙuri da ita ba domin guba ce kisa take kaga irin wannan ya yi bayanai masu yawan gaske da yake ibn qayyim da likita za ka ake inda yake cire fiqh a hadisi ko a nasu qur'ani ba karamin kokari yake yace wani cutan guba ne guba ne yace duk da yake guba kuma mataki mataki ne wani guba mai sauƙi ne wani ba mutanen ne zaka daina ba shine zaka tsinci a cikin wanda kake hudda da su ka daina hudda da shi yi kawo misali da ciwon hakori yace idan kana ciwon hakori hakorin da ke ciwon shine za a zari. kuma da an zari shi sai ka kai bacci har da zuwa miyau mai matsalan ne aka cire saboda haka ba mutanen ne zaka janye musu ba waye ke da matsala Wani ne su shi guba ne huɗa da shi to sai ka janye ya ce wani ciwon kuma kamar zazzaɓi ne shi ko ba rabuwa da kai yake ba musamman usulu da furu'u kamar yaya da iyaye za ka canza baba ne za ka canza ɗa sai na to irin waɗannan su kuma matakai ake bi ya kawo shawarwari masu yawan gaske ya ce amma wani guban nashi mai kisa ne zai raba ka da addini ko kuma yanayin kisa ne za a iya raba ka da addini ba na mutum guda ba ne to kaga irin waɗannan ka tsuntsunci hadisan gudu kai ta kanka kai baka ƙara da su da karatu ba kai baka ƙara da su wajen sana'a ba kai ba abin da ka ƙara da su sai dai hanyar su halakar da kai to wannan gidan naka ba wajibi ne sai ka zauna a ciki sai ka sayar ka tashi in ma garin ne ka canza in ma yaya ne ka canza saboda haka ya tattauna kwarai a cikin fawaid akan waɗannan hadisan da suka zo akan hudda da mutane da kuma janyewa daga mutane sai mutum ya yi kokari ya duba amma dai fiyayyen rayuwa shine mutum ya zama mai haƙuri mutum ya zama mai haƙuri na hudda da mutane shi ya fi da ya janye ya ce ba ruwan shi da kowa ba ruwana da kowa ba karamin adali ba an gane wannan ko sai babi na ɗari da da biyu, babu asabari alal aza babin da yake yin bayani lallai fa mutum ya yi haƙuri game da cutarwa da yake <clears throat> al'aza da abdararu ba ɗaya ba ne in an ce al'aza ɓatanci kenan cutarwa na fatan baki wani lokaci al'aza ɗin yana nufin ma'anan abdararu amma wasu kalmomi ne guda biyu wanda idan da za su zo a haɗe to gaskiya ma'anoninsu daban-daban ne in an ce al'aza cutar wanda yake da baki ya fi yawa in an ce azzarar cutar wanda za a taɓa lafiyan ka shi ya fi yawa amma akwai lokacin da yake azzarar cutar wanne ake nufi amma na bakin ne ba na taɓa lafiyan jikinka ba ne akwai lokacin da ana nufin al'aza cutarwa ne shi ma ba na ɓatanci ba na taɓa lafiyan kai to amma dai in an ɗauko su ne su biyu aka sa su a awo aka ce ya ne suke za a ba dai ba ne al'aza daban al daban al'aza cutarwa na batanci wanda ya shafi a bata a faɗo wani abu na aibu a gina ma da baki duk da yake ana iya cutar mutum da baki a faɗo ta kalma in ya ji ta ya nemi ya suma saboda baki shi mafi haɗari ne Kamar zarar ne sai wani abin da za a faɗa ma sai ka ji gumama da an zane ka da ya fi sauƙi da a faɗa maka wannan magana to kowannan su illa to babu asabari alal aza ah, malai hadisi na 389 haddasana musaddadun kala haddasana ya haya bin sa'id sufiyana kala haddasani al'amash an sa'id an abi abdurrahman as an abi musa ani nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala manzo Allah yace laysa ahadun babu wani abu daya kunaka farqun wasa baina ahad wa wahid wahid shay ahad shay laysa ahad babu wani abu daya aw laysa shay'un ko kuma babu wani abu a duniya ko ko babu wani mutum a duniya kai ba ma mutum ba kuma wace irin halitta babu wata shai wata halitta a duniya asbara ala aza yasma'uhu wanda ke da tsananin hakuri akan batanci aza batanci wanda yake ji ana bata shi min Allah ya azza wa jalla da Allah an gano an ji wannan ku ba za ka samu wani abu a duniya wanda ake faɗin kalman batanci a gare shi kuma yana ji ana bata shi ba yake shanyewa ba kamar Allah kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko shi dan bai kai Allah subhanahu wataala hakuri ala ala yasma'u yace wa innahum la yad'una lahu waladan suna cewa fa Allah na da da ko ba cewa ana cewa Allah na da da wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum amma ga ya ba su lafiya ya ba su arziki amma je an ci an sha an ɗauko ganguna an ci gaba da bugawa a wuraren bautan nasu ana cewa Allah na daɗa yanzu ka ɗauko ƙur'ani kana karanta shi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wal amin alif lam mim zalika alkitabu la rayba haka gangaro sai ka fa shafi izu talatin, ka tsallaka baka ji Allah ya fara amfani da kalman jan kunni na kalla ba sai da ya zo kan irin waɗannan kalmomi sai da ya zo wata kazo min duni lahi hatalli ya kunu sai za sai kalla ta farko zuwa ƙur'ani kalla ta farko zuwa ƙur'ani kuma da ya kawo bayani sai ya zo da wawul bayaniya wa ƙalu ta kazar rahmanu walada laƙar ji itin shai'an idda تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حتى watan al-jibalu ولد an da'u مكان rahmani walada مثل الله da aka yi kan waɗannan kalmomi sallah Allah ya fara amfani da kalmar kalla a Qur'ani saboda zafin matsala Allah bai so yi mai shirka wanda ya fi zafi kuma ka cewa yana da ɗa walam yulad lam mutane suna ganganci suna jingina ma Allah da Allah ya ce bai haifa ba a haife shi ba to amma duk da yana jin wannan cutarwan abin da baya so amma sai na ba su abinci to sai dai cutarwan ta'azza ce ta batanci ne ba darar ba batanci ne ba cutarwa ba domin a hadisi ingantacce kafin ma hadisi ayan ƙur'ani Allah ya ce lan ya zurrullaha shay'a ba lan yu'dillaha shay'a ba duk duniya wanda sai cutar da Allah babu sai dai batanci sai dai aza amma durru kuma ai qurani ya tabbatar da durru da azaba ɗaya bane ai Allah ya ce la illa adha ko ba ne. bane la yadurrukum illa za duk da wannan ayan wasu malamai suna cewa shi ke nuna ƙarfin musulunci lan a abada ba su isa su ƙarar da ku su shafar da addinin nan ba illa za sai dai batanci wannan ayan tana nuna babu ranar da wai za a iya murkushe musulunci a murƙusa musulunci zama musulunci babu ƙarya layyadun rokon karya ku gaba ɗaya a cewa musulunci wallahi zai je su yi su bai shi tun da aka riga aka ɗaga tutun layi-layi lallawa aka tafi to sai dai a ta yi sai dai a ta rigima a duniya sai dai a ta kai komo a ta ja'in ja tsakanin gaskiya da karya amma su share ku a doron kaza a daina sallah a daina addini Allah ya ce la yadurrukum illa Allah wallahi ba sai su yi muku wannan ba amma batanci kuna zaman lafiyan ku za ku nuna munafiki ya leko ya zaki manzo Allah wani munafiki ya hana ku sukuni ya zagi Allah kuna zaune ku jance Denmark ta ce shugaban Faransa ya ce Qur'ani nan ma an yaga to irin wannan batanci kun jiji kenan aza la yadurukum illa aza shi kanshi Allah ce la yadurullahu shay'a bai ba wani wanda ya yi cutar da Allah hadisul qudsi ya ce ya ibadi innakum lam tablughu durri ya ku ba yana ba ku ba isa ku cutar da ni ba fata durri fata durruni ko ku cuce ni ba ku isa bane ai ba cutar da Allah sai dai batanci amma kuma ba za ka samu wanda ake bata shi a duniya gaba ɗaya ba irin da ke bata Allah domin Allah ba abin da ya ƙi jini irin ka kai mushi shirka a cikin shirka kuma ka jingina mai ɗa amma masu wannan suna da gidaje suna da motoci suna da kuɗi suna abin da suka dama kullum ma ƙara gina wurin bauta suke ka ganshi wani hawa hawa biyar hawa shida janareto kala guda kala biyar ko kala goma duk yana ba wani sanyi ga ga ruwan sanyi ga komai su sha su koshi su ce Allah na da da kuma Allah ya ƙara ƙara musu haka ne ko saboda haka wani azarin hadisi na karanta da mu karara cewa lalle ana son mutum ya yi haƙuri ala azra a kan ɓatanci kuma duk yadda za a ɓata ka ka sani an ɓata wanda ya fi ka don mahalicinka ma ba a ɗaga mai kafa ba mahalicinka ma ba a ɗaga mai kafa ba amma haƙuri yake yi saboda haka wani zai dube kai kudin faɗi maganar banza a kan magabata sun ji jiki akan wannan a faɗi kalman da bata dace da kai ba a ce haka ne wani aikin ma ka yi aikin Allah a ce ba na Allah ba ne a ce ba ma don Allah kake yi ba a dai ƙara saurarawa a gani za a zo wani in ya koma gefe guda banda ya ɓata ka ba a kunda ya sa a gaba a ce kaza a ce kaza to wannan a za ɓatanci nan mutum ya yi haƙuri ya yi haƙuri in yi haƙuri shi kenan rayuwa ce fa mu da muke da rayuwa ma takaitatta nan kurkusa za ga ba kowa nan kurkusa ba waje an tsawaita ba ba kowa malantana ma wannan zamanin da ko lafiya ma ba shi yau ka zo gobe ka gobe jibi kana nan gobe ba kana nan wani ka je da ta kirkara da kyarai ta so ya zo nan wurin wallahi sai ka bincike da kyarai ya kawo kanshi ba lafiya to masu lafiya masu nawa ne yanzu Allah ya ce mu ke mu iyaka da abinda malamai suke tattaunawa duk irin waɗannan kalmomi in sun zo siffan Allah fa ya bambanta da siffan bayin Allah ba an ce ana batanci ga Allah ba in an batanci ga Allah ai Allah baya su to amma duk wata siffa ta fushi ta so ta kauna ta ƙi ta me in kaga Allah ya siffanta maka kansa to kana siffanta mishi amma ka ba irin naka bane yanda za a yi maka batanci ya cutar da kai ba zai cutar da Allah ba an gane wannan ku kai yanzu aka bata ka kana iya kasa cin abinci ka wuni ranka a ɓace kamar yadda muka faɗa in aka yi maka batanci kana iya takura akan harkokin ka da kullum Allah subhanahu wataala ba abin da zai bari a tafiyar mulki shi ba abin da za a faɗa na batanci ga Allah yadda Allah ke tafi da mulkinsa a samu matsala amma kai za iya bata ka a maka batanci a samu matsala wajen harkokinka kana iya kwana daya ko yini daya ko sati daya ko wata daya ma kai ko shekara daya ma ba ganka a wurin ba zai yi ko zai yi ba zai yi kayanki saboda me an batancin ya kai batanci abin ya dame ka to duk wata siffa in ka ji Allah ya siffanta kansa da shi ya zama irin wannan siffan kai ma kana da shi ko kuma ba kai ba wata halitta ta Allah tana da irin wannan sufan to kada ka ce iri ɗaya ne irin yadda tasirin wancan sufan yake ga wancan abun shine wannan tasirin yake ga malici a'a wannan ka'ida ce shahararra ta malaman tauhidi haka ne ko kuma ya faɗa a Qur'ani laysa kamithlihi shay wa huwa samiul basir saboda haka wannan babi lallai yana ƙara tabbatar mana yana ƙarfafa mana wancan babin na baya mutum ya yi haƙuri akan ɓatanci cutarwan ma mutum ya yi haƙuri akan kan cutarwa sai hadisi na 410 haddasana umar guna haƙun ƙala haddasana abi ƙala haddasana al’amash ƙala samaitu shaƙiƙan ya ƙulu ƙala abdullahi abdullahi bin mas'ud kenan ko shine babba a cikin abdullahi abdullahi saman nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qismatan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya raba abin rabo fa ba'd ma kana yaqsimu sashan waɗanda aka yi wa wannan rabo wato manzala ya yi rabo sashen waɗanda aka yi ma wannan rabo da yake hadisin ya zo da shi ta wata riwaya ta daban manzala ya yi rabo cikin sashen wanda aka yi ma wannan rabon faƙala rajulun min al'ansari wani mutum daga cikin mutanen madina ya ce wallahi inna halakis mato ruwa sai da ya ce wallahi na rantsi da Allah inna ha nuna tuki da sakila Lallai wannan rabon ka duba sai da ya kawo ha'un da ya ƙara tantance ga abin da yake so yi magana a kan shi wannan rabon da manzo Allah ya yi ma'auri da biyu waje Allah ba dan Allah ya yi ba manzo Allah ba da ka duba yadda ya rantsuwa fa ya rantsuwa ce wallahi tabbas wannan rabon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi to ba dan Allah ya yi ba to kai kaga wannan magana karama ce to kai waye yanzu kai kana so wai kai duk abin da kai sai an gane wai kai sai kai abu ka ce wai yanzu wai yaya aka yi ba a gane ba ya ma aka yi ba a gane ba to waye kai in dai maza sallam zai yi abu mutum ya rantse ya sannan bayan ya rantsuwa ya tabbatar da shi fa aka je yakin nan wannan bawan Allah da shi aka samu wannan gani manzo wannan wahalar da shi aka yi a gaban shi aka yi wannan rabo sannan ya wannan rantsuwa ya ce wallahi lallai wannan rabon ba don Allah ku duwa waje hallaki mazala ba don Allah ya wani abu to kai yanzu don kana wani aikin Allah wani ya bushi iska ya ce ba don Allah bane to me batanci da zafi batanci ne abin da zafi kultu abdullahi abbas ya eh, abdullahi ya ce Eh? qultu ana la na lin nabi ya ce ka ganni ni din nan shi ma bai ɓoye mai ba ah, ba a fili ya faɗa ba ya taɓa shi ce kai ka ganni ni ne waye ce abu abdullahi da ya ce to la aqulanna lin wallahi sai na ji na gaya maza Allah yau kaga kada ma ya ji labarin wani wani ya ce hmm, dama a shi cikin munafukai nake na yi magana wani ya zaga to ba maganan zagawa irin kalmar da kai amfani da shi ba za a daga maka kafa ba ya ce ka ganni to wallahi ni ma sai na na gaya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fataituhu nazo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam huwa fi ashabi yana cikin sahabbai fasawar to amma ni ban faɗa a fili ba sai ne mushi na raɗa sawar tuhu sai na yi kusa da kunne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na gaya mai dama Abdullahi Masudi yakan faɗa manzo Allah sakonnin irin haka mun yi bayanin cewa Abdullahi Mas'udu mutum ne mai karamin jiki kwaran gaske shi ya sanya a can baya da muke karatu muka ce in manzo Allah ya fita daji in za a samu mishi asuwaki wanda ke hawa bishiya shine Abdullahi dan Mas'ud saboda baya da nauyi idan ya hawo a bishiyan sai daga wannan rashin sai tsalle ya koma na daga nan ya koma na ya je ya amma kai kai nauyi yanzu in kaga sai ya kare kaga maimakon aji a samu masu waki kai makana ne muka da masu wakin ke saboda haka yakan je ya samu mushi yakan samu shi a sauki saboda karamcin jikin shi kuma ba da girman jiki min an yi bayani cewa idan umar na zaune a abun zama to abla da masu da kadan ya fi shi tsawo abla da masu da kadan ya fi tsawo umar na kuma umar shi doko ne kuma yana da karfi a jikin shi to idan idan yana zaune abla da masu da ya zo da tsaya to da kadan ya fi shi tsawo zai yi tsawo sosai ba to da haka idan ya zo wajen mutane tsaltsaltsal zai zo wurin manzo Allah ya ce mishi kaza da kaza da kaza da kaza da babu an gane wannan ko amma kaji da yake ikon Allah ne da aka bi kin badar sai gashi a da takobin shi ya karasa Abu Jahal shugaban kangararru wanda yake cewa yana da yan daba har Allah ya ce fal najiya sanna da'u zabaniya ya kira yan daban nashi annabi Allah ya ce mu ke mu ina nake yace fasawar tuhu sai ne mai magana na rada fa shakka zalika alaihi wa tagayyara wajhuhu sai na ga manzo Allah ya shiga damuwa sa ta canza da ana cikin sahabbai ne ana tattaunawa ana walwala ana harka ana komi da ne wannan magana sai kuma manzo Allah shi ya baci sai ne fuskan shi ya daura fuskan shi waka zai bai fushi hatta wajitu anni lam akun akhbartu sai da nace kash inda na san zan datsa wannan alaka ana cikin wannan raha da na san zan yanke wannan alaka ana cikin wannan raha da baka wannan labari ba kuma qal sannan bayan an kammala sai manzon Allah ya ce bayan fushin ya sauka manzon Allah shi ya baci yace kad uziya Musa bi aksara min zalika fa sabara an cutar da annabi Musa fiye da wannan kuma yayi hakuri ay Allah ne da kanshi ce za la zina a azaw Musa ko kada ku kasance kamar suka cutar da annabi Musa kaga sai da Allah ya shaida annabi Musa ya sha wuya annabi Musa ya sha mutanen annabi Musa sun yi wasan kura da shi wannan ana maganar fa musulmin ne ba annan ba ba ki magana annan ba maganar su fir'auna ba a'a musulmin ma in ya ce a yi kaza su ci koma da shi kaza in ya ce a yi kaza su koma da shi kaza suna cikin imuwa ba an halakar da fir'auna suna kallo aka ce musu gagari ku je ku zauna suka ce sun gaji da yawa daji aka ce to gagari na musa ce to amma ba ce sai mun yaki ya kansu za mu shiga suka ce to a tura yan sako yan sako suka je suka duba sun suka ce izhabu anta buka rabbuka ina innaha na qa'idun garin sai an yaki ya labarin mutanen garin an yi bincike suna da makamai suna da kaza amma Allah ne ya ce a je yi suka ce wato oh, to abin da sauki to da kai da Allah ku je ku in kuka gama aka gyara garin aka share mu kuma sai mu sai mu shiga ciki ai ga duk ya san irin namu ne duk ya san irin mai kowa sai ya maka makan shi baji shi shine mutumin kirki ko ba su mu ne mu ne mutanen kirki mu mu ne kaza mu ne azu sunan kaza mu ne kaza mu ne kaza ba zai aikin komai ba ranar lahira in an je Allah zai mai ciko eh kware ko in ya je Allah zai mai ciko ya riga sama kanshi ba ji yayi ai shi kowa kirki yayi a duniya ai ba lura bane an gane wannan ko to da haka ya je su gama da shi da Allah idhab anta wa rabbuka buqatila inna hauna qa'imun ana kawo musu abinci daga gidan aljanna zuma da ruwan sanyi da mai suka ce sun gaji da wannan haba a ce kullum a kawo fefe daga gidan aljanna kulla kawai soyayyen nama da gida a je gona kawai a rinka wara kawai ke na da gidan kotsin rogo mu yanzu noma za mu kama ka dangana a ji daji a kwana kowa ya ce ga tiri ba kan gari ne wannan ba yana kawo musu sako da cewa Allah ke gaya su kace mu ji mu ga inda inda kake karbo sako ya zaɓi malaman fa manyan masu hankalin ciki aka tafi da su duka kuma ka ji ikon Allah da yake Allah ikon sa ne ya san musu wani bangare na sautin suka jin suka ce kai ba mun zo wasa ne nan ba arin Allah jaratan Allah ya fito ni mu magana ga mu ga ki mu gana fa daga nan da abin kai to to ya zai da su wa ka mu sa'a su haka suke sun je sun yi bana an ce su yanka sa ina la ya murkon zubu qalu atattakhiduna tattakidu na ya ce an ce ku yanka sa suka ce a wasa kake ba <laughs> za kake wani gaske ba cutowa ba ne ba abin da ba su ne yi haƙuri kai daga baya ma sai Allah ya ce fasbir kama sabara ulul azmi ba ma Musa ba ai duk annabawan haka suka ji jiki ka dauki annabi Nuhu zaman lafiya yayi ya matan shi uwar gidan shi ta hada baki da babban dan shi wani na zuwa da shi ne wuci ba bala'i ta cikin gida ta cikin gida bai huta ka zo annabi ibrahim hutawa yi ka zo annabi isa hutawa yi da haka ga kuma musan da ya zo shi kada ya kawar shi so hudu in ka hada ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni aka ce ka yi hakuri hatta gadan gidan garin filin su na ɗakin mahaifinsa da ya gada an tsayar bai samu komai ba kai garin naka ma sai da aka kore shi ya bar garin to laifi me me zo da shi da aibu saboda aka cutarwa aza batanci da zarar da cutarwa kai dan adam za iya ma amma a bangaren Allah subhanahu wataala dai kadai za iya mai sannan musulunci a dunkule ba za a jefa cikin zarar ba sai dai a jefa musulunci a dunkule cikin azab muna zaune muna zaman lafiya yanzu na za ka zo ta kasa ta ƙwaro rigima ta ɓaro kalma na ɓatanci amma su murkushe mu a ce sun murkushe musulunci gaba ɗaya abu su ta ba Allah riga ya faɗa la hukum illa aza su murkushe musulunci ba zai yiwu ba shi ya sanya suna nan suna jefa mu kasashen musulmi ba mabamai suna rusa kasashen musulmi musulunci suna kirkiro corona suna jefa musu suna kaza su ma ba su huta ba kuma sannan ba fasa musulunci a kasansu ba ba fasa musulunta ba tsakiyan tsakiyan jamani sai ka je ka iske kasan masallaci cikin ingila sai ka zo ka iske masallaci cikin ƙasa ga za ka amerika ɗin ma ya gudan ce yau an yi zabe wani ya sai an goron da shi sai ce shi musulmi na ci au to a kawo ƙur'ani a karanta a ce wannan ne karan farko ta house an shigo da ƙur'ani ko karo na biyu ko na uku ko na biyar sai ga ƙur'ani da aka je ana ya kanshi a wani wuri sai ga shi ya shigo da kanshi an gano wannan ko saboda haka a murkushe musulunci gaba daya ba zai yiwu ba amma batanci a'a wallahi ba za a huta ba sun dinge wani takulkul kenan taba mata nan su taba mata nan su taba mata nan su taba mata nan an gano wannan ko Allah ya taimake mu in Allah ya kai mako mai zuwa sai mu tashi hadisi na 400 ba goma a ba na 400 ba tara kenan ko Allah ya samu karannin albarka Allah ya ba mu lafiya Allah ya bar wannan fitilan masu shi Allah ya ba mu lafiya Allah ya bar mu lafiya Allah ya samu gama da duniya lafiya Allah ya sa mana albarka Allah ya saka mu mu da alheri Allah ya musu rahama Allah ya gafarta musu Allah ya saka mu iyayen mu da alheri Allah ya musu gafara Allah ya musu rahama Allah ya saka mu iyayen mu da alheri Allah ya musu gafara Allah ya musu rahama malumin mu na alqur'ani da na ilimi da na ilimin sana'a Allah ya saka musu alheri Allah ya saka musu alheri malumin mu Allah ya saka musu alheri Allah ya yafa kurakuran su Allah ya saka musu shi wa gabanin mu Allah ya taimake su akan daidai Allah ya kame hannun su daga zalunci Allah ya ce miki shugabannin mu akan daidai Allah ya kame hannunsu daga zalunci Allah ya haskaka musu Allah ya ba su basira Allah ya ba su yadda za su yi Allah ka taimake mu ka fidda mu daga cikin wannan larurori da ake fama da shi na wannan zamani nau'o'in larurori daban-daban kashe jama'a satan mutane halin babu da damuwoyi da rashin lafiya da ya damu mutane ya Allah ka kawo mana ƙarshen waɗannan damuwoyi ya Allah wanda ke cikin wata lalura ta rashin abinci ko rashin lafiya ko wata damuwa ta sashi gaba Allah ka fidda shi Allah ka yalwata mishi rayuwa wanda ke cikin ni'ima Allah ka tsare mishi ni'imarsa Allah ka karo masa ni'ima ka tsare mishi ni'imarsa ka sanya albarka cikin ni'imar tasa wannan yanayi na sanyi alheran da ke ciki Allah ya sada mu da shi jarabawan da ke cikin yanayi na sanyi Allah ya kauda mana wannan gari namu na zari da wannan ta mu Allah ka sanya mushi albarka wannan gari namu da zuzo baki ɗaya Allah ka sanya mushi albarka wannan unguwa tamu Allah ka sanya mata albarka ya Allah ga mu gare ka masallaci muna da bukatu iri daban-daban wasu ƴan uwanmu suna cikin gidajensu suna da bukatu iri daban-daban ya Allah duk wanda ke da ta bukata Allah ka biya masa ya Allah wanda ya sanya wata bukata a gaban ka yana nema ba zai iya ba Allah za ka iya Allah ka iya masa Allah ka tallafa masa Allah ka agaza masa ta wannan masallaci Allah ya saka musu da alheri gudunmuwoyin da suke bada a wannan masallaci Allah ya saka musu da alheri sauran masallatai mu biyu da suke masu bada gudunmuwa wajen tsara masallatai yanda masallaci masallatai Allah ya saka musu da alheri limamin wannan masallaci malam jibrin wali Allah ya kara mishi lafiya Allah ya sanya mu zuriya albarka manu jama'a da yake taimaka mishi Allah ya kara mishi lafiya Allah ya kara mu zuriya albarka ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وسبحانك اللهم نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله